rayuwar da kake gani sai a hankali ka ga yanzu yanda wannan siffar nan taka ba siffar dan musulmi bane wanda wannan kayan zaka saka wannan saurari ka jiya wannan siffar naka in mutum ya ganka daga nesa zai iya cewa damisa ce zuwa abin da nake so da kai wannan suffa ka je ka cire wannan wannan sumar ta ka cire ka saka kayan addinin musulunci ka saka a jikinka ka tashi ka fito idan ka fito ko da ka fito ko da ina za ka iya shiga amma a hakan ka shigo gari kowa ya ganka dole ya tsane ka magana ta kare ka kana sosai yake da point sosai dai abun nake so da kai akan bakana nake kana jina bashir abun da nake so kai abokina ne inda wani ne ba zan bashi wannan shawarar ba ba za ka gane ba kana ji ba ba za ka gane ba abokina kina bani mamaki wallahi mutumin da yazo ce a kaunaka ina son ai shine naka saboda Allah a hakan magana shikenan yanzu in tun tun da zama nake neman kini ki min magana kaga da Allah saurara ma da saurara baka bi wata hanyar da zan saurare ka ka rufa kanka asiri ka kyale kana aina yin ustazari bai karan Allah na sai ka ci akar makarda ban gane sai ka ci akar makarda ana shiga irin abu buɗa na gaya maka amma kai sai ka je ka zubo kaya kamar za ka iri to so kike ki shigan da gidir in ajiye rigar ta kenan in toza gidir in ta wurin ki ku da dai har abada mutum ba zai sa abin arziki ba sai kuma a ce masa ya ta matso haka ki to ni ba haka nake rayuwata ba ba haka nake tafiyar da al'amuran na ba in za ka ware ka sa shiga irin wanda ake yayi yanzu ka ware ka sa shiga amma jibir 'Yan Allah rubi takalmin ka kin san nono sai kin san nono sai shin gaya miki sai ka ce za ka shiga ruwa 120 da suke abin nan mm. naira 120 da suke. to ka ji ma naira 120 ah, to me ya hida dai me yayi haka haka da Allah ya isa malam ke da ni ka samun kunne na ya samu matsala sai ka ce ba waye waye ba zubai kai ne dai ba waye ba yanzu ka duba irin shigar da nake ka shige ni da kyau har kai kana da bakin da zaka ce ni ba waye ba Zubi Raps! Zubebi! Raps! Zubebi! Kai, wankan nan fa yi. Wannan fa malamin ki ne. Wannan malamin ki ne. Me ban ne So, afa. Malam ya aka yi? Mutumin da ya zo gurin ka ce yana kaunar ka shi ne naka. Habajan Allah, habajan Allah zuba. Allah haka muna wani farin ciki ki nake so. Amma wannan ne ni a wani rike wani abin da ke maki saboda Allah abin da ke maki. Mama ka shi. Habajan Allah. Ya habajan Allah. Amma wannan yaron ba dan ba dan garin nan bane. anya yaran nan ba haihuwa gidan zuba ne anya ka za a tambaya dan gidan waye ko ka duba ka ga dan Allah biye bi irin wanda ake yayi amma ka je ka yi shiga ban you ban you allow to book on a back yawa <laughs> dan Allah idan dinga nuna min kauna ba irin waɗannan ba baby I'm good. I'm good. I'm good.